Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala faru-sanyi na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 13 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. jirgin ruwan dakon kaya na farko da majalisar ɗinkin duniya ta yi hayarsa domin ɗauko hatsi daga ukraine zuwa afirka ya isa kasar ta ukraine rundunar sojin saman china za ta aiki da jiragen yaƙi zuwa thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin thailand labarin da ke ci gaba da jan hankalin amurka da ƙawayenta ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken tsohon shugaban ƙasar donald trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken ƙasar ta fbi ta gano wasu takardun bayanan sirri goma sha ɗaya a gidansa To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kimanin kashi goma cikin ɗari ko miliyan uku da ɗigo ɗaya na al'ummar Ghana na cikin wasu yanayoyi na gocewar hankali a mataki daban-daban a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna kuma tafa da wasu rahotanni na musamman kan hanyoyin dogaro da kai da kuma hanyoyin sasanta ma'aurata. kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin nan na adawa lafiya da babu makeri ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin wasu ra'ayoyin masu sauraron mu kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar jirgin ruwan dakon kaya na farko da majalisar ɗinkin duniya ta yi hayarsa domin ɗauko hatsi daga ukraine zuwa afirka ya isa a ƙasar ta ukraine a jiya juma'a jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar afirka a ƙarƙashin wani shiri da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da rasha take yi kan ukraine tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a faɗin duniya. jiragen hatsin da aka baiwa damar barin ukraine a can baya karkashin wannan tsarin ba na kayan jinƙai ba ne haka kuma wasu ƙasashe ne suka sayi kayan da suka ɗauka alexander kubrakov ministan kula da ababen more rayuwa na ukraine ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za a loda wa jirgin ruwan da ya isa kasar tan dubu ashirin na hatsi da za a kai kasar habasha kasar ta nahiyar afirka tare da takwarorinta kasashen somaliya da kenya suna fuskantar mafi munin bala'in fari na kusan shekaru arba'in. a halin da ake ciki kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya a yayin da rasha da ukraine a jiya juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar jami'an ƙasar ukraine sun ce dakarun rasha sun harba rokoki fiye da arba'in a birnin manhanet wanda yake tsallaken kogin naifa da ke kusa da tashar gwamnan yankin valentin reznichenko ya ce farar hula uku ciki har da wani yaro dan shekara goma sha biyu sun sami raunuka sakamakon harin rasha kuma ta zargi ukraine da harba makamai kan tashar an ba da rahoton gwamzar kazamin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar juma'a shugaban hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ya ce akwai hatsarin fuskantar bala'in nukiliya har sai idan an dakatar da yakin aka kuma baiwa jami'an sa ido damar dudduba tashar. rundunar sojin saman kasar china za ta aiki da jiragen yaƙi zuwa thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin thailand ɗin a gobe lahadi atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa a cewar ma'aikatar tsaron china a wata sanarwa da aka wallafa a shafinta na yanar gizo faɗaɗa ayyukan soji na ƙasar ta china yankin pacific na asiya yana jan hankalin amurka da ƙawayenta haka kuma yana ƙara haifar da jayayya kan dabaru da tattalin arziki da ke ƙara ruruta wutar rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ziyarci thailand a watan yuli a zaman wani sashe na ƙoƙarin ƙarfafa abin da ya kira rukunin ƙawance da aiki tare na musamman a yankin. To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana inda hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa kashi goma cikin ɗari na al'ummar ƙasar na fama da matsalolin taɓin hankali wasu tasu matsalar ta tsananta kazalika wasu bata yi tsanani ba abinda ministan lafiyar ƙasar ya tabbatar. tare da cewa kasar na fuskantar matsalar rashin likitoci masu kula da waɗannan masu fama da matsaloli na taɓin hankalin tare kuma da ƙarancin asibitoci wakilinmu hamza adams na ɗauke da ƙarin bayani The World Health Organization estimates that 10% of the population of Ghana, 3.1 million with mental disorders. Tsokacin ministan kiwon lafiya ta kasar Ghana Dr. Ajman jimamenu kenan yayin da ya gurfana a majalisar dattawan kasar a inda ya jaddada rahoton da hukumar lafiya ta duniya Hu a takaice ta fitar tare da cewa dubu goma sha shida cikin masu laluran tabin hankali a kasar sun bazu a sassan faɗin kasar wasu na kauyuka wasu ma birane. 16,000 people in the streets of our cities matsalan tabin hankali suna nan gida hudu ne a Ghana akwai waɗanda suke asibiti akwai waɗanda an ka idar da su majinyatan gargajiya kazalika akwai waɗanda suke gida ba tare da sanin ma suna da wata matsala ba sai dai kuma waɗanda suka bazu a tituna ji shi wani bincike kuma ya nuna cewa wasu daga cikin masu fama da tabin hankali a kasar Ghana ana cin zarafin su kamar yi musu fyaɗe ko kashe su domin amfani da sassan jikinsu kazalika wasu kuma ana yi musu dukan tsiya ne yayin musu jinya a baya bayan nan sai da wani saurayi mai sana'an gasa biredi ya kazartar da wata yarinya ma mabila mai shekara goma sha shida da haihuwa a duniya mai fama da matsalan tabin hankali a cikin ban ɗaki na yin wanka kamar yadda shaidan gani da ido ta yi mini bayani. Na yi sallama sai na ji shiru to sai na ƙarasa sabida na daɗe ina jira na shiga cikin ban ɗakin bayan saurayin ya fito sai na tarar da mabina mai tabin hankali tsilara ba ta magana na tambayi saurayin a inda ya tabbatar mini da cewa ya sadu da ita mabinan amma yana roƙana da na rufa masa asiri. Malam Abdul Nasir by chance mai babatukan kare hakkokin bil'adama musamman waɗanda ake tuhuma da maita tare da masu tabin hankali a ƙasar ghana kana wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ghana take friendship ya kira da gwamnati da ta yi ƙoƙarin samar da asibitin a sassan faɗin ƙasar sabida ana musguna wa masu tabin hankali a ƙasar. normally in aka kama su irin dukan da ake musu nan sai mai shi ya ce so irin waɗannan mutanen nan da ina kai ma gwamnatin kara ya yi ƙoƙari kamar irin wani abu haka ya faru ya bar hukuma ta yi aiki kiwon lafiyar mutane so shi so shi abinda za mu ce ma gwamnati ne ya yi kokari ya samu train people ko irin abu haka ya faru malam hamza kaka manta kamar wani lokaci ma sai da muka je muka dauki wani wurin da aka yi maye da muka zo aka je da shi hospital zaka ce no ina da mental code aka ba maganin nan zuwa wata uku ya samu lafiya shi kuwa malam muhammad bashir da ɗansa ke fama da matsalan tabin hankali ya nuna irin wahala da suke sha tukuna su kai asibiti na marasa lafiya ina da ɗa mai suna ibrahim da allah ya jarabce shi da rashin lafiya na tabin hankali wurin da ake ce ma an kafo wanda aka sani normal psychiatric hospital na na government na facility ma wurin bai da kyau amma kan mu bar nan ma kuma shi mu je wurin gaskiya allah kaɗai ya san irin faman da mun ka sha wallahi su matallahi ba sauki ba ne. Ko akwai mataki kwarai kuwa inji ministan lafiya ta kasar a inda yake cewa gwamnati za ta gina asibitoci na kula da masu fama da tabin hankali guda biyu tare da horas da likitoci da za su ringa kula da masu fama da wannan matsala a sassan faɗin kasar ya kasance duk wani asibitin da za a isa akwai likita da zai ringa kulawa da masu fama da tabin hankali. What we are doing now is to spread mental health service nationwide, integrate into the general health care. Gwamnatin Ghana na hatsarin kashe bakwai bakwai bisa ɗarin ɗaukacin kuɗaɗen da take samarwa a gidauniyar ƙasar ta shekara-shekara wato GDP sakamakon wannan matsala. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Murtala da cigaban labaran duniya. ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken tsohon shugaban kasar donald trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken kasar ta fbi ta gano wasu takardun bayanan sirri goma sha ɗaya a gidansa na mara lago da ke florida farkon makon nan wata kotun yanki ta amurka da ke gundumar kudancin florida a jiya juma'a ta buɗe sammacin da ya ba da damar bincike wanda ya bayyana wasu laifuka uku da ma'aikatar shari'a take nema a zaman wani sashe na bincikenta. ta da suka hada da keta dokar leƙen asiri yi wa shari'a katsalandan da kuma rike bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba ba wani mutum da aka taba caji da wannan laifin ya zuwa yanzu takardun bayanan binciken gidan sun bayyana cewa hukumar ta fbi ta gano fiye da akwatuna ashirin na takardun bayanai ciki har da waɗanda aka ayyana a zaman babban sirri na gwamnati da kuma wasu da aka rubuta wa matsayin bayanai na shugaban ƙasa da wasu takardun sirri daban-daban da hotuna da kuma wasu takardu da aka rubuta da hannu. 'Yan kasar Iran sun bayyana yabo da kuma bacin rai yau Asabar kan harin da aka kai wa mawallafi Salman Rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru goma ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Har yanzu ba a kai ga gano dalilin da ya samu harin. wanda 'yan sanda suka bayyana da hadi mata daga new jersey ya daba wa mawallafin wuka ba a yayin da yake shirin soma jawabi a wani taro jiya juma'a a yammacin new york gwamnatin tsarin mulki ta iran da kafafen yada labarai da ke karkashinta ba su bayyana wani dalili na kai farmakin ba to amma a birnin tehran wasu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na associated press sun yaba wa harin da aka kai wa marubucin wanda suka yi yaƙinin cewa ya yi ɓatanci ga addinin musulunci a littafinsa mai suna ayoyin shaidan wanda ya wallafa a shekara ta 1988 to sai dai wasu kuma sun bayyana damuwa kan cewa kasar ta iran na iya zama saniyar ware a duniya a yayin da ake ci gaba da zafafa takaddama kan shirinta na nukiliya. A gaida Murtala Faru Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka nufa inda a yayin da ake ci gaba da fuskantar yawaitar mutuwar aure a arewacin kasar wata matashiya a birnin jos da ke arewa ta tsakiyar kasar umul khairi abdulmumini ta dukufa wajen aikin sa kai na ba masoya da ma'aurata shawara da nufin kyautata zamantakewa tsakanin al'umma iliyasu kasimu yana dauke da rahoton Umul Khairi wata mace ce da ta sadaukar da rayuwarta kan warware matsaloli tsakanin ma'aurata. Soyayya babban sinadari ne a cikin aure, amma bayan shi ana buƙatar abubuwa kamar haƙuri, girmamawa. A nan tana jagorantar wani taro ne da ta shirya a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya kan tattauna matsalolin da ma'aurata sukan fuskanta waɗanda ke kaiwa har aure ya mutu. Wannan abubuwa guda biyu su suke tafiya da aure, biyayya da tausayi. so na ɗauki wannan fannin ne saboda ganin cewar mu'amalolin da yake faruwa cikin iyalai a al'ummarmu yana samun koma baya kuma sai na ga akwai buƙatar a gyara dangantakar ta yadda za mu dinga samun auren raki inda yake cike da farin ciki da zaman lafiya. Soyayyar da ake yi a yanzu abin da ya sa ba ta iya rike aure da girma da da zama shi ne ba a ta ni ma ina daga cikin wa'yanda ire-iren wannan abubuwa suka faru da ni farko na rasa mijina ya rasu daga baya kuma na ya aure rashin gina auren akan turba na addinin musulunci zan ce saboda allah ya rufa min asiri ba ni da shi amma dai ina da rufin asirin da a yanzu ba duk ya mai shekaru kamar na za a ci tana da daidai rufin asiri da nake da shi ba so sai nake ganin ya aure ni ne akan wannan manufar tasa wanda a the end of the day ya kawo mana matsala wanda ta kai ga har muka rabu da shi ko da shike babu wasu alkaluma tabbatattu da ke nuna yawan mutuwar auren rake a arewacin najeriya masara sun kyautata zaton cewa aure ɗaya cikin uku da aka ɗaura ne suke mutuwa a yankin a cikin shekaru uku yawancin abubuwan da yake kawo kashe auren idan ka zo ka dai zaga ta ne bai kamata a ce auren ya mutu ba bai kamata a ce har an samu an kai ga cewa wai ana neman wani wanda zai zo shiga sulu ba sai ga rashin hankali ne da rashin haƙuri da rashin sanin adalci ma ɗaya ana zalunta ɗaya wanda kuma magana ne ko za yi kankanuwa a samu maslaha a kai a shekarar 2019 rundunar hizbar jihar kano ta yi rijistar takaddun saki miliyan ɗaya da ta ce ya haifar da yawan zawarawa a titunan yankin yawan mace-macen auraraki kamar yadda masu fashin baki wajen wannan taro suka yi amanna shine yakan hassala sauran matsaloli da al'umma ke fama da su. Dan ya zama na aure ya mutu 'ya'yan ba sa tare da iyalansu suna samun matsaloli na rashin kulawa rashin tarbiyya wasu halayyar da suke shiga yakan shafi tunaninsu da zuciyoyinsu karatunsu har ma da tarbiyyarsu. ko da suke masu ruwa da tsaki a yankin arewacin najeriya kama daga sarakuna malumma da sauran masana tuni sun yunkuro wajen tunkar al'amarin ta hanyoyi daban-daban ciki har da irin wannan zaman tattaunawa da umul khairi take shiryawa daga jos Najeriya, iliyasu kasimu boa a gaida iliyasu har yanzu dai muna najeriya inda a ci gaba da gabatar muku rahotanni na musamman zamu mu kada kano inda wata matashiya ke wani abin misali ga 'yan uwanta matasa wato ta rungumi sana'ar dogaro da kai bayan ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima wato nysc maryam ibrahim dai bata tsaya jiran aiki daga gwamnati ba inda ta fara aikin shirya baje koli na kaya da kuma nuna ƙawa baraka bashir na ɗauke da rahoton Maryam Ibrahim wata matashiya da bayan kammala yi wa ƙasa hidima ta dukufa wajen lalubo sana'ar dogaro da kai maimakon jiran aikin ofis. Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar tattaro masu sana'o'in hannu waje guda domin su baje kolin ayyukansu gami da ƙulla alaƙa da juna. Ko da yake wannan ba shine karo na farko da ta shirya wannan baje kolin ba amma ta ce wannan ya fita daban da wanda ta saba sana'o'i kala-kala ne suka halarci wannan baje koli ciki har baje kolin kayayyakin sawa Stella Nwobudo wata matashiya mai sana'ar zane ta ce. Ina so in kara yi, dinga yi, saboda ina so in dinga yi abubuwa da na san Allah ya bani a cikin jikina kamar in dinga fitowa. Kuma wannan da na yi ina so in kara yi wasu ma, kuma ina so mutane su su ma su dinga gani abin da nake yi, su ma su dinga ji daɗi. Fatima Faiz Bawa ita ma tana gyale irin wanda ake shigo da su daga kasashen Larabawa. kuma babu bambanci da na gida ko da yake ta ce mafi yawan kayanta a intanet take sayarwa So abin da ya sa na zo nan gurin shine saboda I have a very large platform uh, online. Ina da kusan 21k followers on Instagram kuma na da website. So duk shopping inda mutum zai akan website yake yi. So da na dan fara yi ne da kawai ne in saya duka a kasuwa in kalmasa in zo in saya daga baya kuma na zo na gani yes because it's cheaper than wanda zaka je Dubai ka siya ma kai exporting din shi. It's cheaper. Kin ga shi phone ana sai da shi 2000 made in Dubai. Mu kuma muna sai da shi 1000. ita kuwa jamila ahmad ka'anda ta ce ta fara harkar ɗinki ne sakamakon rashin samun na manyan mata irin ta. sai tunani in ni kullum ina fuskantar matsalar nan why not in my building brand wa other people da suke da girma kamar ni su ma ai musu nasu brand da in suka zo ba sai sun compromising color ko texture kuma ce musu don nasu the bigger size zan musu a sai na kara musu kuɗi a kai yasa na yi wannan kuma abin da yasa na zo glitters event na gan shi as an avenue in showcasing products ina mutane su san ga abin da nike yi Mai gayya mai aiki Maryam Ibrahim ta bayyana dalilinta na shirya wannan baje kolin. Um, na kanana masu sanarwa shine nike so na, na basu dama su mutane su san su su san aikin da suke yi business da suke yin haka wannan shine karo na farko da kika fara ko dama an taba yi na taba collaborating da wasu company amma wannan shine first event na da na fara yi banda wanda na yi na international women's day ta ce babban burinta shine ta ga matasa na dogaro da kai baraka bashir voa daga kano a nigeria to a gaida umul Nafisa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yau shirin a dawo lafiya zai leƙa jamhuriyar Niger ne inda matakin karin kuɗin man diesel da hukumomin ƙasar suka ɗauka a farkon wannan watan Agusta saboda abin da suka kira illolin mamayar rasha a ukraine da ya fara shafar sha'anin sufuri inda masu motocin jigila da masu motocin dakon kaya suka yi karin kudaden zirga-zirga a tsakanin biranen kasar yayin da su ma direbobin taxi da na sauran motocin haya suka bi sahu duk da yarjejeniyar da aka ce an cimma tsakanin kungiyoyin direbobin da gwamnatin kasar akan sharaɗin za a biya wasu masu buƙatun da ke da nasaba da inganta yanayin aiki akan hanyoyin mota don kada a fuskanci ƙarin kuɗin mota a ƙasar. akan wannan al'amarin da ke neman haddasa rikita lissafin matafiya ya sa wakilin musulmin muni barma ya shirya mana tattaunawar ta musamman a bakin ɗaya daga cikin titunan motoci a birnin yamai da wasu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum don jin yadda suke kallon wannan sabuwar dambarwar ta sha'anin jigila a Nijar. Ina tare da Abba Rafi'u ɗaya Ilela Umani da Zakari Adamu dukansu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum kuma mazauna birnin Yamai. Um, bari fara da kai abba me za ka ce game da matakin nan na karin kudaden man diesel eto eh abinda za mu cewa uh, sai mu ce tun yanzu ma talaka ya fara shi a cikin shi eh, muna ɗaya daga cikin wa'inda muke da wurarai wa'inda suke da nisa yanzu ni in ka ɗauki kama alal misali ni in ce ina son in je gida in ga tsohi sai na yi wajen kilomita kusan 700 kafin in isa kenan ka gani a da ana ɗauka ta shi tara to a yanzu sun ce sun ƙara wajen 300 kai tsaye kenan kaga yanzu ya kama jika goma da rabi zambiya idan ina so in ta gida to inda kamar ka ce ƙari ne wanda an ka a lokacin da 'yan ƙasa suke cikin wadata da walwala saboda yau yau a ƙasar Nijar hatta da lokacin da corona ta yi mutane har yanzu ba a murmuje ba yanzu kuma an zo an ƙara ma mutane wanga nauyi wanda yake yayi ma al'ummar Nijar nauyi shin zakari eh, gaskiya ne wannan mataki ya shafi harkokin suhuri kwarai kwa kamar yadda kaji malam abba ya yi bayani abin ya shafi harkokin suhuri tunda shi na gaya ma doka ne akan motoci na zamani da ke zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kaga sun yi wannan karin na mu doka nan cikin yamai kaga hatta motoci ƙanana wannan na sufuri ta da tasi tasi da mutane suke amfani da shi duk da cewa mafi akasari daga cikin su ba su amfani da man diesel amma kaga sun yi kari kai tsaye sannan kuma idan ka ɗauka waɗancan motocin da ake kira da sunan yan fafa ba wayanda mafi yawa ma talakawa su suka fi amfani da shi wayanda angoni da suke yana da nisa da shigowa cikin yamai da su ana suna ɗauka ne aka 25 yanzu kai shi har dala 40 kaga wannan babban matsala ce wadda za ta shafi rayuwar talaka kai tsaye kaga yanzu ku ina aka zagaya mutane na kuka dama samun da ake bai da yawa yanzu kuma an zo an kara musu wani nauyi wanda idan kana son ka je wajen neman abincinka dole ne wani wuri sai ka hau mota haya ka ka kai wurin to wannan karin yayi da aka yi kuma kaga ya shafi harkokinsu. Dai Lela kana cewa an samu karin kuɗaɗe na sufuri tsakanin wannan gari zuwa wancan alhali an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin direbobin da ke irin wannan aika na shigila har ma da masu dakon kaya. Yarjejeniyar ba ta yi tasiri ba kenan? To ai ka san ni a nan kamar yadda tunanina ya bani sai ni gane cewa Eh, ita wannan rijijiniya da an ka samu hannu kama yawo da hankalin talaka ne ma za a yi tunda abin ya bamu mamaki a ce a yau an samu rijijin hannu sannan kuma sai kuma a daren kahin zuwa sahiyar kuma a ce kudin sufuri ya karu kenan kaga akwai matsala yau in ka ɗoka hatta da wa'inga motocin wa'inda ake dibi na masu karamin karfi eh, wa'inga masu ɗaukar mutum goma sha tara hais hais wannan kenan da su ne na marasa karfi idan baka ya shiga wa'incan motoci na zamani kana zuwa watakila yanzu kamar ni in tashi zuwa gida na san da shika hudu zuwa shika hudu da rabi tana iya kai ni gida to amma a yau su kan kansu tunda sun lura eh, wa'ancan sun kara su ma sun kara wa'anda in ka ɗoka mafi akasarin hais hais in nan ba su aiki aiki da gazuwal duka da esansa ne suke aiki to kinan kaga a nan talaka shi dai zai shan wuya bisan shi ne za ta karewa tunda a yau in ka duba mutane suna fama da karancin kuɗi a hannunsu to kuma in ya zaminta yau an an an an kikikihe wanga abin kenan akwai babban illa akwai babban matsala kamar da na faɗa maka a nan babban birnin yamai in ka ɗoka mafi akasari in ka ɗauki kashi 60 duka 'yan tirani ne to yanzu yau wanda ya zo cin rani kenan dole ne sai ya koma gida dole kuma akwai akwai biki akwai mutuwa akwai akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa ala tilas ka shirya baka shirya ba sai ka tsaye a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar hasar sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Sulaiman Muni Barma da bakin nasa da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. filin na sauraron ra'ayoyin masu sauraron mu zai fara ne da sauraron ra'ayin baban diman bandi mai cewa mun yi farin cikin nasarar kama ga surgumin ɗan ta'adda da aka yi mai suna alhaji kwari wanda ya addabi jihar Sokoto da wasu sassan Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Malam Ango Malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri. Masu cewa tashin farashin tikitin jiragen sama a Najeriya ba abin da ya shafi talakan Najeriya ba ne. ya kamata hukumomin najeriya su magance matsalolin da talakan najeriya ke ciki ba matsalar farashin tikitin jiragen sama ba shi ma saƙo na biye na haɗin gwiwa ne daga sanusi madatti da magaran da isuhu madatti da magaran da Iliyas yakubu digawa masu cewa ku gaya ma gwamnatin kasar mu Nijar ƙarƙashin jagorancin Muhammad Bazoum cewar ba kawo sojojin Faransa ne zai kawo ƙarshen matsalar tsaron da kasar mu take ciki ba. Hasali ma babu wata rawa da za su taka akan matsalar sai dai masu su ƙara mana karaya kan ciwo. Mafita ita ce gwamnatin ta sama wa sojojinmu na cikin gida kayan aiki na zamani gami da ƙarin albashi mai tsoka. to da yardar Allah za su kakkaɓe tsirarin 'yan bindigar da suka hana al'ummar ƙasar mu Nijar sukuni. shi ma dai ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da kwamrat adamu abubakar bajoga da baban gida buba fajewa ta kai masu cewa haƙiƙa yabon gwani ya fi zama dole don haka muna matuƙar yabawa sojojin ƙasar mu najeriya kan nasarorin da suka samu na murƙushe manya-manyan kwamandojin 'yan bindiga da suke yi wasu su kashe wasu kuma su kama su daga ƙarshe muna taya su addu'ar allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da rashin tsoro su shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo su kakkaɓo mana su. To kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa da ɗan bitar labaran. jirgin ruwan dakon kaya na farko da majalisar ɗinkin duniya ta hayarsa domin ɗauko hatsi daga ukraine zuwa afirka ya isa a ƙasar ta ukraine a jiya juma'a ana sa ran jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar afirka a ƙarƙashin wani shiri da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da rasha take yi da ukraine tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a faɗin duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya a yayin da rasha da ukraine a jiya juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar jami'an kasar ukraine sun ce dakarun rasha sun harba rokoki fiye da arba'in a birnin mahanit wanda yake tsallaken kogin naifa da ke kusa da tashar rasha kuma ta zargi ukraine da harba makamai kan tashar amma dai an ba da rahoton gwamza kazalin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar juma'a rundunar sojin saman kasar china za ta aiki da jiragen yakin ta zuwa thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin thailand din a gobe lahadi atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa a cewar ma'aikatar tsaron china 'yan kasar iran sun bayyana yabo kan harin da aka kai wa mawallafi salman rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru goma ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi ayatollah ruhullah khomeini ya bayar na cewa a kashe shi ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken tsohon shugaban kasar donald trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da kuma wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken kasar ta fbi ta gano wasu takardun bayanan sirri goma sha ɗaya a gidansa na mara lago da ke To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin murtala faru sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda shi kuma ya hada da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa a huta lafiya wasu salam